sai mutum ne ya mutu sai aka gan shi a kyakkyawan yanayi sai aka ce da shi ma ta ƙulu me za ka ce ma'ana me kake yi na alheri wanda har ka samu abin da ka samu ƙala sai ce kuntu ubayi'un nasa na kasance ina sayarwa mutane fa atajawwazu anil musiri wa ukhaffifu anil musir atajawwaz ina ɗaga kafa anil musiri ga mawadaci mawadaci ina daga masa kafa mana ba zan matsa masa shi ya biya yanzu yanzu dole ba ina kan masa jinkiri wa ukhaffifa anil mu'siri sannan ina ragi anil mu'siri ga wanda yake mara shi wanda shi mai karamin karfi ne nakan masa ragi wanda kuma mawadaci ne nakan daga masa kafa ka san ko mai shi yana lokacin kan so ai yakan so a daga masa kafa ko sai ga mutum yana samun miliyan a wata amma sai ya je ya karɓi wani kaya da zai rinka biya kaɗan-kaɗan a ga daga kafar kenan ko zai iya sayan tunda miliyan yake samu zai iya daukan kayan 500 ya je saya amma sai ya je karbo wani bashin da zai biya wata biyar kaga me yake so sassauci ko sassauci wajen biya biya a hankali dan adam yana son ya rinka biya kadan kadan to haka yake yi fa ghufira lahu sai aka gafarta masa kaga husnul ne kenan husnul taqadi kenan kyakkyawan neman biyan bashi wanda ba wanda yake da shi ba ana daga masa kafa akan ya biya yayi jinkirin biya wanda kuma ba shi da shi kwata kwata shi har rage ake masa kaga akwai akwai kyakkyawan neman biyan bashi da ya wuce wannan to haka yake yi wannan yasa aka gafarta masa